الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأعذاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أقوم بوتر رمضان هجرة فألنا صلى الله عليه وآله وسلم biyu, wanda yi daidai da ashirin da biyu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci masjidu ahalil baiti wasu sahaba a wannan layi na hausawa a wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce kuma mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na ni'ima a ciki to muna roƙon Allah ta'ala ka haɗa mu da ita wanda aka ambata kuma na azaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da ita don tsarkin sunayensa a ah, kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan kamar yadda yan uwa suka sani akwai sakuna da mutane suka aiko amma za mu bari sai gobe sai mu haɗa sai mu ainihin wato faɗa ga baki ɗaya amma kamar yadda muke bayani cewa akwai akan nomba na ita wannan mu'assasa ɗin da duk mutumin da ko mutum zakka zai bayar to muna bukata don aikin addini ko kana da wani abu da za ka bayar da shi wakati. zama abin da muke na da'awar mataki ne da ya za ku wasu har daga ƙasashen ƙetare suna sha'awar su kawo mana ƴaƴansu saboda kyakkyawan zato don su karatu a gurinmu amma yanayi ne da yana da buƙatar sai kun samar da wadataccen waje wanda zai yi a zo a yi ainihin wato haka din haka nan ko kwanan nan wani wanda ya musulunta wai daga abuja aka turo shi sai ka ce duk abuja ba wanda ke san aljanna sai a nan ake san aljanna wai aka rasa yadda za a tare matsalar su tun daga abuja sai aka ce ai akwai musa yusuf asadu suna a tabbatar kaduna su ne suke san aljanna mu nan ba ma bukata haka wani ya shiga musulunci a rasa wayar da za a abin nan din matsalar su tun daga Abuja sai an taso shi an turo shi nan an turo shi da waje nan to da haka muna bukatar ko zakka ne wanda za su bayar don aikin addini akwai matsalar waɗanda suka musulunta wasu matsalolin kamar yadda malam Usman yi magana akwai dan uwa malam Abdullahi Baba Yaro za ka samu mutum ya shiga musulunci rigingimu sun biyo baya wani abin su ya hada da 'yan sanda wani abin su ya hada da kotu to matsala ce za ka ga daga ƙarshe kuɗi ne zai warware su in babu kuɗi kuna ji kuna kallo dole matsalar ku zira masa ido wanda abokan waɗanda ba mu ba za ka samu irin waɗannan masail ɗin inda za su taso musu babara suke jira su yi ba don su warware matsalar tuni dama an shirya wa matsalar kafin matsalar ta ainihin wasu taso da haka wanda ya shirya zai ba da su akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan sunan bankin shi shine stanbic ibtc sunan akawun ɗin asahabatul kira sannan lambobin da ana buƙatar ƙarin mutane za a nema akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sun tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida fi bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli muna roƙon Allah ta'ala duk wanda suke bayan da gudunmawarsu don addini ya ci gaba Allah ka ciyar da al'amuransu gaba akwai al'amura kamar haka kowa ya fi shugaban kasar chadi idris david laransu kuma wannan makaranta a wanda ke kallon nan makarantar ta wuce yadda kake tunaninta tana da mutane a ƙasar chadi wanda suke aiko mata gudunmawa da wannan makaranta tana miƙa saƙo na ta'aziyya da jajantawa zuwa ga al'ummar ƙasar Chadi musamman waɗanda suke bibiyan al'amarin wannan makaranta cewa shi Idris Debi muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ka masa rahama abin da yi na daidai Allah ya karba na kurakure kuma Allah ya yafe masa dama harkar shugabanci tana da wahala ƙwarar gaske gaske cikin sahabbai mas'uliyar wanda ya shugabanci daban take da mas'uliyar wanda bai shugabanci ba shi yasa ga al'amarin sai da namu awe yake da wahala cikin sahabbai haka na abubakar haka na umar haka na usman ba dan bayan kasance wasu sahabbai sun yi ta'amuli da matsala ta mulki dan mafi yawanci musamman mu dama ba haushi yana cewa kada Allah ya kawo ranar yabo yawa musamman a najeriya su ɗan arewa dama ana cewa gwaninka na kabari duk lokacin na ga wani ya dariya ne duk sanda ka ji mutane suna yaba maka musamman mutanen hausa fulani musulmi to wataƙila sai bayan baka kafa duniya kana kwanta a kabari lokacin da aka rasa musanyanka to lokacin ne mutane suke tunawa da kai suna maka addu'a a lokacin da watakila tunawa ba shi da amfani to wannan shi yasa suke cewa gwaninka na kabari saboda haka ya ji labari cewa 'yan tawaye sun bullo daga guri kaza ya fito garin abin da ya faru ya faru kamar yadda labarai suka bayyana ya koma zuwa ga Allah ko ba komai kaga ya ajiye cikakken tarihi wajen cewa wani abu ya taso wa ƙasarsa garin ya difa'i ga ƙasar da al'ummar ƙasar ya koma zuwa ga Allah ko ba komai sannan haka muna ainihin wato jajantawa abin da ifa yau ga mutanen zamfara magami wannan magamin da abin nan ifa faru tsakanin magami zuwa cikin garin zamfara kwata-kwata kilomita goma sha takwas wannan kilomita goma sha takwas ko a ƙasa za ka tafi awa nawa za ka ɗauka sha takwas eh? a ƙasa amma ɗan bindiga suka shiga garin nan tun ƙarfe bakwai na safi sai da suka kai ƙarfe ɗaya na rana a cikin gari duk abin da za a ce maka matsala ta faru a ce maka ka ji kafafen yada labarai suna faɗa cewa an kashe mutum hamsin da hudu kasan cewa ba ƙaramar ɓanna aka yi jama'a ina so kowa ya dinga tuna wannan abin kun ga yanzu dai halin da ake ciki a ramadan ba wai ka shiga wani bala'i ba a'a azumin da kawai ake da ranar da ake fama da ita da idan gari ya waye tunanin ma kaɗai ina zaka je ka samu abin da zaka ci wannan in kana najeriya ya ishe ka matsala shi shi kaɗai to an waye gari mutane sun yi gudun hijira sun je wani guri sun dawo aka ce musu bayan sun baggarin nan sun yi gudun hijira su dawo akwai tsaro sun dawo da kwana ɗaya wannan matsalar ta zo ta faru aka biyu aka zo aka karkashe mutane irin wannan kisa kisa na ƙari ainihin wato dangi yana so da Allah mutane su yi haƙuri mu saka rahoton bbc domin mutane su ji ka ƙaddara yanzu kana cikin garin kaduna nan wani gefe nata irin wannan bala'in fafo a ce da sassafe a shigo muku karfe bakwai a kashe na kashewa a yanka na yankawa sannan a ajiye muku sako, a ce gashi nan sannan kuma abinda nake ta magana a kansa kullum Kadiyar, idan ka kalle ta kai ka ce kaman babu wata matsala da take faruwa a ainihin wato ƙasar bari mu ci da suka ainihin wato ɗakku suka kawo yau bari mu ji sun ce har zuwa cikin dare mutane na ci gaba da tsere wa ƙauyukan ne mutane da nisan kilomita rahotanni sun ce har zuwa cikin dare mutane na ci gaba da tsere wa ƙauyukan yankin zuwa gudun hijira a magani da nisan kilomita goma sha takwas shaidu sun ce cikin mutanen da aka kashe akwai akalla mutum ashirin daga ƙauyar ruwan dawa sai mutum goma daga kangon fari mana na da ba da arzikin ɗa mutum shida shida mai kogo da mai aya-aya da mai rairai ko mutu mutum biyu gidan maza da kunkilai mutum ɗaiɗai wannan shida daga kangon farin mana ya ce yan fashin sun shafe kimanin awa bakwai suna harbe harbi tun da safe kai ƙarfi bakwai suka kai mana hari da nan su aka sun sarrafin da ƙarfi sai na rana kuma mutane suke kashi. kai kana ina a lokacin ina cikin garin kan ko da muka gan su ba su tsaya ko mu ga duk inda suka ga duhun mutane suna buɗe wa mutane wata suna harbin su kawai wanda zai harba su bi shi da mashin cikin daji su kashe shi su in kai na dan sami hita garin nan da kuma gan ƙarfi sha biyu da wasu suka ɗan kawo ma hankalin su ya ɗauki da daji ta mun muka fara hita cikin garin. bayanai sun ce mutanen ƙarin yar doka da suka nemi ɗauki daga maƙwabtansu, sun koma gida ne kwana ɗaya kafin wannan hari don ganin ko akwai halin noma gonakin su sai dai a cewar mazaunan yankin yan fashin daji sun ci alwashin cewa ba za a yi noma ba bana a faɗin gundumar magani kuma sun tsammanin wannan ƙudurin ya sanya su yin dangane don sake aukawa ƙauyen ƙyardoka. sun ci gaba ɗaya yankin ƙauyukan na na magani duk ɓangaren na ko noma ba za a yi ba ba za ta bayan a yi noma ko kai da suka gani na sun shahi amma ko ina kuka ji wannan bayani shi ka ai suna ɗaukar wani mai shiga ta hudu ce wannan suka mana ya suka zo suka tashi wayoyinmu sai ka tsaki wannan dubi ɗan garinmu suna magana da su suna gaya mana haka. A safiyan nan ne ake jana'izar mutanen kangon fara nan su goma a garin magani. Mutanen ƙauyen sun ce ba za su iya yi wa ‘yan uwansu sutura a can ba, saboda fargabar maharan za su iya dawowa a kowane lokaci. Baya ka gamin mutanen da aka kashe wani shaida ya ce an kai mutum goma sha ɗaya da aka jikkata ban asibitin magani, inda suke ci gaba da samun kulawa. duka sun je kai ɗauki ne abin ya rika da su duka sun je kai ɗauki ne wanda yanzu akwai mutum kusan goma sha a general hospital da ke magani suna nan ne ana treatment ɗinsu sun koka kan rashin samun ɗaukin jami'an tsaro abin da suka alakanta da lungun yankin nasu da kuma karancin kayan aiki daga bangaren jami'an tsaron sun ce hatta jirgin yakin da je daga bisani bai iya fatattakar maharan ba. Mun je da kanmu mun gaya masu, mun je da kanmu mun gaya masu suka zuwa. Ina kuka je kuka faɗa musu? na magani sojoji ne kun faɗa musu amma ba su ɗauki ba wasu je su na wannan ko kuka gani haka ko kuma wani ne faɗa muku ya nunan jihohin da kan mai duk aka zo da wani sunan jihohin to amma akwai bayanan da suke cewa jirgi ya kawo ɗauki jirgi ya zo zuwan shi domin almanan komi ba me yasa kace haka to da su dan shi yana gani bai faɗa su ba a baya bayan hanyar ne dai direbobin motoci da babiran a taba a yankin musamman dan sadau suka gudanar da yajin aikin mako daya da nuna wa mahukunta mawuyacin halin da suke ciki saboda karuwar tabarbarewar tsaro bayan har mai wani direba tare da sashi yan matan amarya da ya dauko a mashayar zaki sai dai alama har yanzu babu wani abu da ya canza a yankin rundunar yan sandan jihar zamfara ta tabbatar min da samun rahoton kai wannan hari kuma ta ce an tura ƙarin jami'an tsaro don haka tana jiran rahoton jami'anta don jin tabbacin abin da ya faru jiya laraba a ƙauyen yar doka muktar a damba bbc yauta abuja nigeria shehu abdullahi yana cewa kada kila to hudasu lil aqwami aqdiyatu bi qadri ma su khudh zaka mizana ku diba ku gani wancan shugaban wata ƙasa ce jin labari ya ga wani bala'i ya taso ma ƙasar ya fita ya zama sababin mutuwarsa wannan abin inda a ce wannan abu a kudancin najeriya ya faru a yau din nan da dole sai ka san sandin matakin gwamnatin tarayya dole sai ta yi magana sai ta yi allah wadai sai ta tura delegate a matsayin wannan abin da aka ba fa akuya hamsin ba ko saniya hamsin ba duk kowa ya san bannar da za ka je. a ce maka an yi bbc ta haikai so ta ce an kashe mutum hamsin da hudu to san cewa bannan da ake bannan tana da yawa bannan tana da yawa ina so mutum ya dinga tawwarawa cikin ramadanan nan abinda ka ci ma shi kake tunani ya ka kai azumi sannan a zo maka on fit a maka irin wannan tira ya ka ji kuma sun yi gudun hijira gurin bai zaunuwa aka ce musu gurin ya gyaru kwanan su ɗaya da dawo wannan abin ya faru sannan a ce kamar yanzu garin kaduna zuwa wani guri tsakanin garin kilomita sha takwas a ce wasu 'yan ta'adda su je su tun daga karfe bakwai na safe har karfe ɗaya suna ce. ka faɗa min yadda duk wanda yake da hankali da ya san ya kamata ka ce babu danganci da rayukan mutane cikin wannan tana daidai lokacin nan ne gwamnan yake cewa wai ya sai abinci na biliyan uku naira biliyan uku ba naira miliyan dubu uku an raba mutanen jihar wai don azumi da buɗe baki sannan kuma al'ummar da aka ce an sai abincin biliyan uku na farko a najeriya a wata jiha za ka siyo abincin biliyan uku ɗaya ke nan, ka siyo wa mutane abinci ba su ta abincin ba an kashe su ne abinci ma amfanin abincin ba shi da wani amfani so gaskiyar magana ni ban cika son in ta magana kan waɗannan abubuwan ba kwanaki na yi magana aka ce na yi zafi ban kyauta ba amma ba za ka gane cewa maganganun da ne ba su zafi ba shirin da Allah ya jarrabe ka da shirin wannan Allah ya kiyaye ka samu kanka cikin wannan yanayi lokacin za ka gane maganganun da na yi abin da muke kira ya kamata a tare fitinan nan tun tana zuwa kan wani kafin kai ta zo kanka lokacin za ka gane matsalar da take fara wannan shine abin da yake faruwa wannan yau yau din abin da ya faru da haka muna roƙon Allah wanda suka su ciki Allah ka jikan su in ka ga yanayin yadda ake ɗauko gawasin ka ga an ɗauko ɗan adam jini yana tsaya dole in kana da imani hankalin sa ya tashi dole na faɗa ba yau ba na ce duk duniya a yanzu ƙasar da ba yaƙi ake ban san ƙasar da ran ɗan adam bai da kima ba kamar najeriya ban sani ba ni da a iya sani na ban san ƙasar da za a je a waye gari a kashe adadi irin wannan na mutane ba kuma kowa ya koma ya ci gaba da harkar sai wannan ƙasar da muke rayuwa a ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu ga ƙarshen fitinan mu dai kullum addu'ar da muke yi kenan sannan kuma sai matsala ta gaba a nan wajen na yi magana akan abin da ya shafi matsalar shat'isa alifantami kusan binci goma sha hudu kan abin da ke faruwa kunga wannan fitinar da kuke ganin ta wasa-wasa yanzu akwai wani masanin harkar tsaro na hukumar farin kaya yanzu analysis din da yi ya ce wannan fitinar in ba wasa ba nan gaba ana ji ana kallo haka amerika za a ɗauke shi a miƙa mata ita ta mai hukuncin da ta gada ba haka za a domin abin nan wajen na yi magana kuma kullum ni maganar da nake yi ko kuna rikici da mutum kana da matsala da shi idan wani abu ya taso in abin addini ya shafa ana faɗa da shi ne saboda shi musulmi ne to ka ajiye rigimar da ke tsakanin kai da shi ka tare faɗa in kun gama ka dawo ku ci gaba da inda kuka tsaya da shi amma duk wanda yi faɗa da malam isa alifantami yana faɗa da shi ne saboda musulunci to ka sani cewa in je kai musulmi ne ran da bi ya gama da shi zai zo kanka kuma da zana yi wata magana nake cewa a program na ce in ban da kalbul haƙa'iƙi idan ana maganan harkar ta'addanci da ma'anan kashe mutane mutumin da ya kamata kai ka kira shi ka ce mai shi ne ɗan ta'addan wai kuma shi yake kiran mutane na ce musu ba in ta'adda ban san wani ta'addanci a duniya ba inda ya ta ɓangaren a ɗauki ran ɗan adam mai imani kamar kashe annabin Allah a doron ƙasa amma wannan mutanen da su suke sa mutane suna ɗan ta'adda ka koma ƙur'ani ka karanta tarihinsu Allah ya ce zalika bi annahum yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq zalika bima asaw wa kanu ya'taduna duk wanda Allah ya ce masa dan ne, ko an karba ko ba a karba ba yana nan kuma wanda ya sai canja wannan a wajen Allah babu to wanda a tarihin su sun kakkashe annabawan Allah ta yau kuma su ne fa suke sama wani dan ta'adda wala dan ta'adda wala dan ta'adda wannan shi ne abin da ke faruwa cikin bayanan da shi ya yi, wanda ni a guri na kuskure ne ko da lokacin da yake bayani don ya kare kansa daga tuhumar sa da aiki masa bai kamata ya faɗi wannan maganar ba a lokacin da yake hikaituwa cewa ya ɗauki ma'aikata based on professional cewa adadin da ya ɗauka na ma'aikata a ma'aikatarsa wanda ba musulmi ba sun fi musulmi yawa wannan kuskure ne yin akuri na galak bai kamata domin ai dama yanzu ga natijar na ku ka karanta Allah ya ce ta tattakhidu bi tanatan min dunikum la ya'lunukum khabala shi nan kuma sanda duk suka samu damar dama Allah ya ce ba za su takaita muku banna ba da haka yanzu al'umman mu tana buƙatar shugabanni ne wanda za su sa bakin gilashi da tabarau su tace guri in sun zo su ɗauki adadin da ya kamata su ɗauka na mutanen su tusa a guri ko mai zai faru a ƙasar ya daɗe bai faru ba wannan ita ce magana amma wajen kana gudun wai kar a zarge ka kar a ce maka ka cika zafin addini kai musu duk abin da za ka yi musu walantar da an kar yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum tana ba za su taɓa yadda da kai wasu aminta da kai in ba addinin ka ka sake ka koma naka ba duk lokacin da kaga kana musulmi wayannan mutanen su suke yabanka suke cewa kai ne musulmin kirki to billahi la ilaha illa huwa musulmin ka ya samu matsala ne sai dai Allah subhanahu wata'ala kawai kiyaye to irin wannan matsalolin idan suka taso muna kira muna kira muna kira yanzu na faɗa a nan wajen nake cewa wannan abin gwaji idan suka yi shi ni ban ce maka na faɗa kuma ina ƙara maimaita ban ce maka malam isa albashi da kurakurai ba yana da kurakurai a matsayin shi na ɗan adam ba zai rasa su ba kuma ba yadda za a yi lokacin da ta bayyana cewa wane yi kuskure ni in zo in ba shi kariya akan kuskure shi domin ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid tana tanana wa man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati am man yakunu alaihim wakila sannan kuma duk wanda ke ganin cewa hatta shugabannin in an ce ga matsala kaza a jara, ba daidai ba ne duk yadda kake kaunarwa ne kake sansa kake masa fatan alheri amana ya ɗauka kuma zai mutu za ka mutu idan gwamna ne na jiha ko shugaban ƙasa dole zai tsaya gaban Allah Allah zai tambaye shi kuma kai baka isa ba ka amsa tambayar da Allah zai masa a madadin kai ka amsa a madadin shi baka isa ma ko yanzu akwai wani mahaluki a Najeriya saboda ƙaunar shugaban kasa da yake yi ya ce tambayar da Allah zai masa gobe alkiyama shi yana iya amsa tambayar a gaban Allah a madadin shugaban kasa akwai ba wannan mahalukin to tun da ko babu to a bari a faɗa abin da ya kamata don a gyara abin da ya kamata wasu suna ɗauka cewa magana kan irin wannan a ya fita manhajin magabata ya sabawa kaza kaza a'a a bari tukunna duk wanda za a kashe an dade ba a kashe shi ba saboda haka a bari a kakkashe mutanen a kashe duk wanda za a kashe shine abin da yake na ainihin wato daidai sannan kira na ni na ƙarshe akan wannan matsalar kullum ina faɗa cewa idan aka ga fitina ta taso mu wani to a tashi a tare ta wannan fitinar da malaman addini suke kallanta daga nesa kowa ya san kamar da na faɗa a nan wajen ina da sabanin fahimta da Dr. Ahmad amma lokacin da matsalar ya tashi ya yin shiga daji ya kira fulani iya abin da zai iya ta taso wayannan arnan kudancin su suka fara tuhuma cewa in bai da alaka da yan ta'addan nan ta ina san inda suke haka suka faɗa na zo na yi program kusan awa biyu na sa aka buɗe layi na ba da dama kowa ifa da ra'ayinsa abinda na hango da yawa ba su hango ba domin idan aka bar fitinar ta tafi a haka to nan gaba idan kana karantar da addini ko ta waya wani ya kira ka ana iya cire san ake so, in ba ka da alaka da shi sai aka yi samu nan bawon kai kira ka sai abin ya zo ya zama matsala to ni kiran da nake yi malaman addini ya kamata duk wani malami da yake da mumbari na tafsiri ko yake da mumbari na jimma'a ya kamata al'ummar ta fitar da saƙo wannan ka aje akwai wasu daga cikin yan ɗariƙo da suke ganin ai wannan wata dama ce da suka samu bari su yi amfani da ita kuma abin da za su iya yi wasu dama suna jin haushin muna bugun aƙida su ta fuskar dalili sun kasa kare ta to ke sa suke ganin ai wannan wata dama ce bari a yada a ce wani ɗan ta'adda ne wani ma yana da alaƙa da ta'addanci oho a yada duk abin da za a yada wannan ba matsala ba ne. amma dai ni ina kira ga malamai musamman malaman da suka yi inci intisabin kansu zuwa ga sunna idan fitina ta taso irin wannan na sha faɗa na ce in a gari idan ta taso aka samu malamai takwas ko bakwai sun yi magana in mataki za a ɗauka to za a rasa ta kanwa za a fara ne amma haka ban mutum biyu uku su suke magana cikin goma duk bakwai sun ja bakin su su to biyu ukun da suke magana cikin sauki suke zama cikin tajir, cewa da wane da wane da wane da suka matsa to bari mu ɗauki mataki a kansu da an ɗauki mataki a kansu shi kenan haka ake saboda haka wannan matsalar a tashi a tare ta tun daga nesa sannan kuma haka muna jajantawa ga ɗaliban da suke karatu a kasu ko kuwa muna jajanta musu yanzu ga shi nan muna so damu yi wa wasu registration karkashin wannan mu'assasar tamu yanzu kuɗin da ya kamata mai mutum uku ko hudu registration sai dai mutum ɗaya mutum ɗaya ra'ama sau da aka wannan ta musu zane, da kuma dama mun sha faɗa mun ce najeriya ta zama kula ce yanzu 3 angul sama ya yi faɗi ƙasa ya yi tsunkuku in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba sun riga sun kasa ta gida uku masu kuɗi masu mulki sai ya ibadiyar da zina amurka wala haka tsarin yake a tsarin yadda ƙasar take yanzu yadda suka tsara ta idan famulinku masu kuɗi ne to duk wanda ya taso a mai kuɗi ake zuwa ya tashi idan famulinku masu mulki ne to duk wanda ya tashi a yallaɓe ake so ya tashi idan famulinku kuma ya ibadiyar na amanu ne to duk wanda ya taso duk aikin da zai yi sai zai yi aikin da zai nemi na abinci ya ciyar da kanshi har ya koma zuwa ga Allah amma maganar wai ka samu wani abu ba ita ake ba in kana so ka gane haka cikin ɗari yanzu na waɗanda suke rufe da madafin iko babu wanda baban shi ya kashe mai kuɗi ya karatu makarantar gwamnati suka yi komai na gwamnati kyauta aka yi musu kowa ya san an yaka da scholarship da komai da sai ku duba ku kani yayin da su aka kashe kuɗi ba kwaban kowa na gwamnati suka yi karatu me yasa su yanzu wanda suke tasowa ba za a kashe kuɗin gwamnati ba tunda al'umma ta gwamnati ce su karatu duk wanda a nan wajen ya gama sakandiri shekara ashirin da ta wuce ko firamare idan ya koma makarantar yanzu da zai same ta yadda ya batta da da sauki zai je ya same ta ne makarantar ta tafi baya zai je ya ga makaranta aukan lalimar alaƙar yatin a kawo yatin ala urusha malamin yana zaune akan wando ɗaliban na zauna a ƙasa in za a yi jarabawa raguwar ɗalibai sai dai wani ya nemo bulo ya ɗora a gaban shi nan ne cikin da zai yi rubutu yana zaune a ƙasa ya ɗora bulo a gaban shi haka ake rubutu suka kashe asibitocin gwamnati suka yi nasu mafi yawancin wanda zai ba shi da lafiya sai dai tsallake akwai wani farfesa ne fa a harkar medicin ba matarsa ba ta da lafiya ya je ya ɗauko farfesa guda biyu kaga farfesa da farfesa da farfesa farfesu sun hadu. aka zo ana so a gano wai mai ke damun matar billahi allazi la ilaha illa huwa sai da aka rubuta littafi ya fi shafi 300 a baragin zunzurutun boko wai bincike ake a gano mai ke damun ta shi waye kici ya karewa aka zo aka samu visa aka tafi India suna zuwa India a ƙasa da awa uku a cikin fallon takarda ɗaya suka ce ga abin da ke damun matan a ƙasa da awa uku da haka na wani ce wai farfesa mai ke faruwa ne wai ƙasar nan akwai ƙarancin kayan aiki ne akwai ƙarancin ƙwarewa ne yake wala malam duka akwai idan irin waɗannan matsala ta same su an an ta zogon turanci in matsala ta same ka ba sai da hali ba aka kashe asibitocin gwamnati aka yi na kuɗi aka kashe makarantun gwamnati aka yi mai aka yi na kuɗi halin da ake ciki ke da aka yanzu ɗan ciyaman kwamar na lokal gamman da ke yankinku ka duba ka gani makarantar da 'ya'yan shi ke karatu nan 'ya'yanka ke karatu za ka ga makarantarsa daban ta 'ya'yanka daban ba magana wai a tafi ɗan majalisa ko waye waye sama ba ba ta shi ake ba haka ake wannan shi ne tsarin da aka yi wa ƙasar nan da aka kaga yanzu ɗaliban da muke shirin aje a biya musu registration ƙarƙashin wannan mu'assasa wanda mun tabbatar sun cancanta su karatu kuma ba su da hanyar yin karatu in ba mun taimaka musu ba su yi karatu kaga da za mu iya amma yanzu kaga sai dai a jira hatta ya ƙari yadda wa amuran kana mafa'ula yanzu sai dai a jira yadda hali zai Allah ta'ala ya samu mu dace wannan jajantawa muke yi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma al'umma yadda za ta yi saboda haka makaranta ce ta gwamnati amma ta koma shibu shibu private private ko ina ganin haka abin yake so ba zan yi maganganu da yawa a wannan janibin ba sannan muna wa shugaban kungiya ta jihar kaduna alhaji adamu ibrahim Ba shi nan a zaune shine tsohon wato daraktan agaji na jihar kaduna bayan da alhaji cikur isa allah allah ya masa rahama ya koma zuwa ga allah sana aka zo aka naɗa shi shine shugaban wannan kungiya ta izala daka shugaba mana maka barka da zuwa wannan majalisi ga dan uwa malam ibrahim ikara ga dan uwa malam awal gulma sannan ga dan uwa sheikh malam bashir daga mando duk a tawagar shi shugaba sannan da kuma shi dan uwa malam Umar Ra'is sannan ga dan uwa malam Harun in ba na manta ko malam Murtala to muna muku barka da zuwa alaramma mun ja bayanai akan wasu abubuwa wasu abubuwa sun shigo kuma dama duk wanda ya san ka'idar makarantar mu ta riga ta sunanta wa kanta duk lokacin da wani abu ya faru to za mu yi magana gwargwadon abin da muke ganin ya faru na masalihu haka muke yin magana a shi الله تعالى ya samu dace akan makallahu makaranta aya ko ɗaya ne ya gwamnati kulul ardal muqaddasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين muna magana akan abin da ya shafi annabi Musa da Allah subhanahu wata'ala yake wata shimfida wannan shimfidar amfaninta shine akwai abin da Allah ke so ya tsora musu na aiki sai a tunatar da kai wata ni'ima annabi musa ya ce ya qawmi dukhulul arda ya ku mutane na ku shiga ƙasa al-muqaddasa wacce aka tsarkake ta allati kataba Allahu lakum wacce Allah ya wajabta muku cewa sai kun shiga cikin ta wala tartaddu kada ku kuskura ku dawo ala adbarikum ku juya baya fakan qalibu khafiyin sai wannan isabbaba muku sai ku zamanto ainihin wato hasararru tabaku wannan yawon din kamar yadda muka sani harfu nida'in ne mabniin ala sukun harafi ne na kira qawmi kuma anan wajen munada ne ila mudafun ila ya'il mutakallim al mahzufa asalin sa ya qawmi idan ku ya qawmi ne zai zamanto wato munada wato mansubun ne zai zamanto za ka yi takadiri amma tun da an hazzafa shi haka mutum zai sannan wato udukulu fi'ilu amrin ne mabniyin ala hasbin nuni da annahu من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل الأرض شين مفعول به منصوب هو منقول المقدسة شين النعت الأول صنع التي كتبت وسع الاسم الموصول مبني على السكون في محل نسب النعت الثاني جملة كتبة akwai al'a'idu wanda yake da alaƙa da fi'ilin kataba da aka hazzafa shi wanda asali kataba Allahu lakum domin tunda allati al-ismul mawsul ne dole a samu al'aid wanda zai koma zuwa ga al-ismul mawsul na allati da haka sai zaman to kataba fi'ilun madin ne hudin shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam wa huwa al-aid ila allati bi ma'ana al-ismul mawsul Allahu lafzul jalala sai zaman to shine fa'ilun mu'akkar sannan wannan jumla udkhulul arda yana iya ainihin wato zamantowa wato la mahalla ha dakhilun tatal mahaki ba ta da mahalli tana iya shiga karkashin abinda annabi Musa ya kaito na udukulu sannan wannan jumla udukulu ita ce jawabun nida jawabin kira da annabi Musa ya ce ya qaumi ya ku mutane na kira ne to dole kuma a samu menene dalilin da yasa ya kira su akwai jawabin kira din da haka yake cewa ya qami dukulul arda ya ku mutane na ku shiga ƙasa al-muqaddasa ita ce al-mutahhara wacce aka tsarkake ta min ibadatil awsani cewa kada a bauta wa gunki a cikinta lima ba a sallahu fi hamin al'ambiya iddu'ati ila saboda abin da Allah ya dinga aiko annabawa ya ce su kira mutane zuwa ga ainihin wato tauhidi duk wata da'awa da za a yi to asasin ta zaman to tauhidi shine kiran mutane zuwa ga Allah shine farko ke sa kullun nake faɗa nake cewa yana cikin taimakon da Allah ya wa izala sanda aka kafa ta dama ba a kafa ta ba da niyyar an zo a kafa gwamnati a ɗabi'ar mutane ta lalace ta hanyar an shigo da bidiyo'i cikin addini aka ce to bari a tsarkake mutane daga abin da shigo na addini na lalacewa zuwa ga abin da yake mai kyau mutanen da aka ceto ta wannan hanyar suna da yawan gasken gaske sannan almuqaddasa wato muzakkar ne na ainihin wato A المقدس wanda اسم مفعول ne daga fi'ili ruba'i na qaddasa yuqaddisu mazdarin sa shine taqdis mazdarin sa shine taqdis daga akwai al-muqaddis mai tsarkakewa akwai al-muqaddas wanda aka tsarkake sannan al-muqaddas a lokaci daya yana iya zama ismul zaman ko ismul makan sannan yana iya zama mazdarul limi kana iya cewa al-muqaddas ya zama mazdar ne wajen da yake da tsarkin ya zama tsarkin kai shi kai shi kana iya cewa al-muqaddas ya zama wajen da yake da tsarkin sannan kana iya cewa al-muqaddas ya zama zamanin da yake da tsarkin duka yana iya daukan waɗannan abubuwan guda hudu ya dauki masdar ya dauki ismul fa ismul maqul ya dauki ismul zaman da kuma ismul ismul makan duk yana iya dauka to da haka yace ya ku mutane na ku shiga wannan ƙasa wacce aka tsarkake ta Allah madaukakin sarki ya faɗa daga cikin sunayensa akwai al-Quddus ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus as-Salam laka al-Quddus shine wanda yake da ainihin wato sarki yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim shine al-Malik mai mulkin da yake mai tsarki wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun bil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك bayan mu muke tsarkake ka shine takdisi din sannan haka Allah da ya ce wa annabi Musa wa hal ataka hadisi Musa izra'a da fa qala li ahlihi kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabsin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya musa inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa kana wani guri wanda aka tsarkake sannan Allah ya sake faɗa yace iznada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa sannan ramu ga annabi Isa Allah yana ta faɗa cewa ya sarfafe shi wato bi ruhil qudus ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس wanda ruhul qudus din shine malaika jibril wanda aka tsarkace shi tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat wa atayna isa ibn maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan haka Allah ya ce iz qala ya isa ibn maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس سنم الله يأتي قل نزله روح القدس من ربك ذاك بالحج ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين wannan duka yana nufin abin da yake da ainihin wato tsarki al'imamu ibn kasir yake faɗa yake cewa sun maƙala ta'ala mukbiran an musa sannan Allah ya ba da labari dangane da zaburar wadda annabi Musa yake ba Allah ya ce ya yi annabi wa harbitul mu'minina ala alqital ba ka zuga su ka zaburar da su akan yaji libani isra'ila ala aljihad wa dukhul ila yi jihadi tashi su ga bayt almaqdis alladhi kana bi aidihim fi zaman abihim wanda yake hannunsu a zamanin babansu yaqub lamma irtahala huwa wa ibnuhu wa ahlihi ila bilad misra lokacin da yake rantu da kanan da 'ya'yansa ya dawo garin misra ayyama yusuf alaihi salam kwanakin annabi yusuf thumma lam yazalu biha hatta kharaju ma'a musa sannan ba su gushi ba suna nan har sai da suka fita tare da annabi musa fa wajadu fiha qauman min al-amalika al-jabbarin sai suka samu wasu mutane ko daga yan kama karya sun mamaye garin wadista wazu alaiha wata mallakuwa sun riga sun samu dama sun mamaye garin fa'amara rasulullahi musa bidukuli sai annabi musa ya yi to su shiga ilaiha zuwa ga wannan garin wa bi qitali a ada'ihim cewa sai ainihin wato makiyansu sai yace wa basharahum bin nasiri. wa zafar alaihi yayi musu bishara cewa za su samu babban rabo wa nakalu amma sai suka ja da baya suka yi wa asau suka saba wa kalafu amrahu suka saba wa umarninsa to dama in Allah ya ce mutane su yi abu suka ki to za su jira kuma kowa zai ɗanɗana kuɗa ce kowa zai gane kure shi me yasa a zamanin annabi Allah yake kiran sahabbai ya ce musu ya ayyuhal allazina amanu malaku me ya same ku idan qila lakum munfiru fi sabilillahi in dai aka ce kowa ya zo ya ba addinin Allah gudunmawa saƙaltun ilal addu kowa za ka ga yana nokewa bai da lokaci yanzu nan wajen ba masallaci ba to in kana so ka gane mutane in dai wajen harkarsa ta duniya ce kowa yana iya gyara ta ko ba wanda ya taimaka hannu. ka zo ka ce ka ba wani gurin nan shi shi kaɗai da ga zai fasa ya ciki da falo ya yawa bai ne mutum kuma kowa shi kaɗai amma na Allah haka za mu taru amma an kasa yi in ka sa mitin ɗin addini karfe goma a zo to ba za a zo ba sai karfe goma sha biyu kowa yanzu yana kawo ne yana kawo uzuri ba lokaci amma yanzu a nan yau da za mu bayar da sanarwa a karatun nan mu ce gobe duk wanda ya aiki yake da qualification iri kaza yana buƙatar aiki a NNPC ya kawo takaddunsa akwai tabbacin zai samu aiki ranar da Allah ba masallacin nan bala'i ma ba zai ɗauki ɗan adam shi yasa Allah sai ya ce to a rabitu bil hayatid duniya min al akhira? wa kun yadda da rayuwar duniya ne akan lahira shi yasa kuke wa addinin Allah wannan mu'amala sai ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil to kwata kwata ko ka samu dan ka dan ka samu Allah ya ce illa tanfiru in dai ba ku da lokacin da za ku bayar ku fito kowa ya bayar da gudunmawar da zai bayar na sama ya bayar na ƙasa ya bayar na tsakiya ya bayar illa tamtiru to yu'azzibu kuma azaban alima Allah ya muku azaba mai raɗaɗi ba ta kuma muna gani yanzu wanda suke bibi social media kwanan nan za a ga wani yaro ɗan ɗan karami dan bafalatani da taba a hannun shi yana sha yana sha ana tambayar shi za ka sha giyan kwalba ce ba zai sha giyan kwalba ba sai dai ta laida. Ba ya azumi ba ka yi wani addini ke ce shi ba kula fulatani ne yaro karami a daidai lokacin da wannan suke daukar shi da waya suke dariya ba dariya ya kamata shi ba kuka ya kamata shi kuka ya kamata shi amma saboda lalacewar mu sai suka mayar da abin ya zama wa wannan wanda kuka rena kuke mai dariya su ne kuma suka zo suka zama matsala yanzu da karatun ka digiri uku wani hudu ka zama farfesa wanda kake ganin shi ɗan ƙauye ne ki mai san abin da yake ba ya tara hanya ya hana kai dole sai dai ka zazzagaya ka yi zagaye zagaye ba haka muka koma ba nan trend din da za ka je hawa din ta ga mutun ya zo da kwambe da jami'an tsaro yana zazzare maka ido ya zo zai hau jirgin ƙasa amma ya kasa bin hanyar haka ake to wallahi wannan din yana daga cikin abin da muka ba mu da lokacin addinin kowa yana da lokacin harkarsa guraren da za ka samu na addini a cikin ɗaiɗaikun mutane su suka gina ba taimakon kowa yana da wahala mafi yawanci ko an taru ba a yi amma kowa yana yin harkarsa shi kaɗai amma ta Allah ta kasa yi wa dole ne man fa'ala ma sha alaƙiya ma sa'a in dai ka je kai abin da kake so to ka jira sai ka ga abin da baka so kai ma to shine yake cafa fa uqibu bi zihabi sai aka yi musu hukuba da tafiya cikin dimuwa wattamadi fi sayrihim ha'irina da kuma dogewa sai sun ci gaba da tafiyar cikin rudu la yadruna kayfa na fihi ila maqsidin muddata 40 sana ba su sani ba kuma haka Allah ya kyale su sai da suka yi shekara arba'in. hukubatun lahum ala tafriqihim fi amri ta'ala saboda hukubar da Allah ya yi musu yanzu ku kalle Yunus bin Matta annabin Allah ne shi yasa kullun nake faɗa na ce in kana ustazu da kana wata harka sai kaga Allah ya buɗe maka kofar fahimtar karatu sai ka fahimci karatu to ka yi haƙuri da yanayin da ka samu kanka na rayuwa ka tsaya ka yi addinin Allah a aiki a haka da kaga 'yan duniya kowa ya gina katon gida da katuwan mota yana hawa da kuɗi yana kashewa kace kai ba za ka iya hakuri ba sai ka saki harkar sai ka koma kake kai ma za ka tafi ka tafi nemowa wallahi sai ka wulakanta ba ga shi Allah yana ba mu labarin annabi Yunus ba falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa matta'nahum ila mai annabi Yunus sai wa'azi Allah ya ce je ya je karatu ya gaba su karba ba ya ji haushi ya bari wannan barin aikin da Allah yi shi ne yana zuwa ya hau jirgi aka ce to akwai fa wanda aka ga alama fa akwai al'abdul abu gudajen bawa shi kuma ya gudo daga gurin babban mai gida Allah subhanahu wa ta'ala ta baki aka ga jirgi tana tangar-tangar za ta ce aka ce to a yi ƙura aka yi a sai a sai ta faɗo kansa shi ne fasahama da aka yi a ta faɗo kansa sai wannan ya kama nan wannan fakana minal almudhadina sai aka wurga shi kawai ta kama hulhuta Allah ya turo kifi ya ya hade shi shine Allah ya wa zannuni iz zahaba mugadiban me yasa ya tafi yana fushi fushin Allah ya tashi aiki ya zo wa mutane da alheri sun ki karba kawai yaga ya kamata ya bari da ya bari kuma Allah ya turo kifi ya hade shi wannan misali ne ka san yadda ka shiga bala'i baka kai bala'in wannan kifi ya hade ba ya je kwanta cikin ruwa ya kwance shi da shi ya kwance shi da shi to da zaran Allah ya sa ka aiki ka ƙi ka bari ka je ka kama wani abu wala ka jira za ka ga kofar da Allah zai buɗe maka ta fitina kuma yana cikin ababen da muke ta yanzu abubuwan da suka zama important a rayuwa ba su muke yi abin da ba su zama dole ba yanzu mun faɗa in wani bai taɓa zuwa umara ba cikin ramadana nan ya samu dama ya je sai kai masa uzuri dama bai taɓa zuwa ba amma ku wanda sun saba zuwa amma sun mai da shi ya zama wa eh ya zama gasa kuma cikin ramadanan na ma haka za su sake kwashe kuɗi su yi mi su sake ainihin wato tafiya wanda yanzu kuna kallon bala'in da ke faruwa Allah ya kiyaye to shine yake cewa allati kataballahu lakum wacce Allah in rubuta ta malamai suka yi magana guda uku shine annahu bi ma'ana amarakum wa faradakum alaikum dukulaha ya farlanta su ya umarce ku ce, sai kun shiga ita ce maganan ibnu abbas da al siddi magana ta biyu allati kataba Allah lakum shine wahaba Allah lakum wacce Allah ya ba ku kyautarta wacce ita ce maganar Muhammad bin Isa da Ibn Qutayba yace ja'alaha lakum sannan magana ta uku shine kataba fil lawhil mahfuz annaha masakinukum Allah ya riga a lawhil mahfuz ya rubuta cewa wannan wajen wajen zaman ku ne to me yasa idan mun dauki kataba zai to wato inda abin da Allah ya farlanta ne dama a ƙur'ani duk inda kaga Allah ya amfani da fi'ilin kataba dai na aiki ne to ba zai amfani da shi ba sai abin da yake yana da wahala kun dama Allah da ya tare sai ce ku kutiba alaikumul qitalu dama an wajabta muku an ce ku yaki amma wa huwa kurhul lakum kuma kuna bin mai duka Allah sai ya ce wa a an cakar shay'an wa huwa za ku iya kin abu kuma abin da kuke ki ne alheri sannan wa a an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu alamu kuna iya san abu abin da kuke so kuma sharri ne Allah ya san haka shi ya sa duk dokar duniya idan aka yi ta sosai an samu masu ba ta kariya amma dokar musulunci ce kadai za ka samu Allah ya saukar da ita kuma ba wanda za su bata ba wanda za su bata kariya to akwai wahala yanzu yana ciki akwai maganan azumi tiba alaikumus siyam kai da kake Najeriya ko kake Kaduna ba za ka gane wannan karatun ba yanzu akwai kasashen da suke azumi wajen awa 20 fa awa 20 wasu awa 18 da yin buɗe baki da yin sallar tarawih da sake yin wani sahur ɗin gabaki ne bai wuce awa hudu ba wani garin ya sake wayewa to ka saba ɗiban girki sau uku da safa da rana wani ma ba wai sau uku ba duk inda ka gani sai ka ga bakin sa motsi da alaman yana gurgura wani abu sai ka ce mai sannan a zo rana ɗaya a ce maka to ka daina cin komai sai ka yi awa sha takwas ko ashirin eh ka ga akwai tashin hankali to yayin da wannan abin yake da wahalar da wani idan ma yana yi ba ganewa za ka yana yi ba tun da yanzu mutum ishige ɗaki shiɗi bijirkinsa ya fito ana magana shi ma yana shashafa ciki yana wallahi azumin na akwai wahala wa zai gane yana yin azumin waye zai gane ba ba wanda zai gane to shi yasa sai Allah ya ce kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da haka zamu ga haka Allah ya ce alam tar ila al-malai min bani isra'ila min ba'di musa baka ga jama'a ba na bani isra'ila bayan annabi musa idh qalu lin nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah sannan suka ce a turo jagoran da zai shiga gaba siyaki dan addinin Allah ya daga qala Allah ya yace musu hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu shin idan aka wajabta yakin za ku iya yi kuwa qalu suka ce wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abana'ina ta yaya za a yi ba za mu tashi komi yaƙi ba an kwace mana gonaki an yi kaza an Allah sai ce kuti kutiba alaihimul qitalu lokacin da aka ce to lokaci yayi shi yasa sahabbai sun gama ganin bala'i a rayuwarsu a ce ku sahu da matsiya gashi kana kallo suna kallon ka kana kallon tsinin mashi kana kallon kaifin takobi tana wulkitawa haka kuma za a ce ka damfari mutum ko mutum ya damfaro ka eh? haka ba aka dinga yi ba da haka za mu ga Allah madaukakin sarki haka ya ce alamtar ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yin shi yasa za mu ga a wannan munasabar ta fita a ji aikin da'awa Allah ya ce ma kana li ahli madinati ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم النفس ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقعون موطئا يجيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المسلم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malu to sanna kai wannan abin da yake da wahala shi kuma Allah sai ya tabbatar da cewa lallai shi ya rubuta maka yanzu ga wani abu da mu ga cewa abin kaman yana da sauki amma ba shi da sauki yanzu maganar wasiya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu da ya gama sai ce kutiba alaikum idan hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiya lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan yanzu wannan maganan wasiya abin da yasa Allah ya ce kutima saboda dan adam yadda bai san mutuwa yanzu kowa ne zai yadda ya ce aji likafani da shi ya kanka yana kallon shi dan ya dinga tana mutuwa eh to yadda dan adam yake da mutuwa haka kawai naka dauki takarda da biro ka rubuta kana a matsayin wasiya cewa kana lafiya lau wannan abin yana da wahala sai sa Allah ya ce kutima to kuma akwai waɗanda mutuwa za ta zo musu haka Allah yake sanda za ta zo dama wala yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin wasiya ba sannan wala ila ahlihim sun baro iyalansu kuma ba za su iya koma ba to ba kowa da kowa ba Allah ke masa tawfiki na ya rubuta wasiya da kanshi ko ya faɗe ta kafin ya koma zuwa ga Allah shi yasa zamu ga da Allah ya gama sai ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alal ladina duk wanda ya ji ya canja ta bayan ya ci to yanzu matsalar ta riga ta saki ta rage gurinsa sannan Allah ya ce wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya baya ku bar abin da Allah ya ce ku bari fatan qalibu kafirin da haka wala tarji'u ba'da allazi ji'tukum bihi min at-tauhid wal huda kar ku juya baya shiryar da ta zo muku daga wajen Allah ku koma bautar gumaka duk ya shiga ciki sannan da yin anna da fasadi da bin san zuciya sannan yana daga ciki shine la tarju an lahi ila ma'asiyatihi sannan kada ku dawo daga ainihin wato shirka da Allah maimakon tauhidi sannan yana ciki tunda Allah yake ku shiga to wala tartaddu ala adbarikum kak ku juye baya ku shiga domin ai yana daga cikin guraren da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu Iza idza laqitum alladhina kafaru zafan fala tuwalluhum kada wanda ya kuskure ijuya ba wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw muta'ayyizan ila fi'a Allah yake faqad ba'a bi gadin min Allah in dai ka riga ka juya ba ba wai din juya baya dan dabarar yaki ba to da an yi haka ka riga ka dawo kan fushin Allah subhanahu wata'ala kaman kana nuna lokaci yayi ya wuce asiya ba kai magana ba eh hali ban gani ba eh to ina ganin zan tsaya a nan kuma a yi haƙuri barin ba shugaba dama yi magana in yana da wasu kalmomi da shugaba zai faɗa shugaba muna maka fatan alheri abin da maka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure a shugaba ya dawo na bari ni tashi a ka dawo nan shugaba saboda

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي القريم وعلى آله وأصحابه وزوياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله هنا يوى الله سبحانه وتعالى بوديا wanda ya ba mu rai da lafiya ya samu cikin bayinsa wanda ya zaɓa wa'inda suka ga wannan wata wata mai albarka Allah muke roƙo ibadun da zami a cikin wannan watan su zama karɓar ya 'yan uwa ɗaya daga cikin aikace-aikacen wannan ƙungiya a cikin wannan wata na ramadan shine tura malumma wurare daban-daban don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na san da malam yakan fita ya je wasu wurare amma cikin yardan ubangiji bana sai aka yi mana gata sai ga malam a gida kamar yadda ya saba koyar da mu ga shi cikin wannan wata mai alfarma yana koyar da mu sai yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya na zo a cikin karatuttuka da malam ke yi zan ɗan taɓa abu guda ɗaya wanda ya shafi zubar da jinin wato da daɗewa muna fira da wani jami'in tsaro ne yana mana lecture gab da shigowar boko haram ya ce akwai abubuwa da ya lura da su wanda an yi amfani da wata kyakkyawar ɗabi'a da muke da ita sai aka gurɓata mu wanda ita ce kawai mu al'umma hausawa da al'ummar musulmi muna da wani abu na kawaici ya ce ta wannan hanya aka bi aka gurɓata mu ya ce kuma in muna raye mu rubuta ana ganin cewa a wancan gwamnatin wannan abin zai tsaya ya ce to haka za a rinka cancanza al'amura ya ce akwai wani abu guda ɗaya a ta. ga dattawa wayanda suka girme mu za su san wannan abubuwa korasuwa aka yi a layi ya ake samun natsuwa ga dattawa nuna gani ya za ka ga wurin ya za ka ga unguwan ya unguwan take kasancewa za ku iski cewa kowa ya nasu to don allah mai ke faruwa a yanzu sun ana cewa an kashe mutum ɗaya hankali na tashi a yanzu sai ka ji an kashe mutum ɗari mutum dubu amma ku bayar da awa ɗaya don Allah ba harkokinmu muke yi ba yanzu malam ya gama faɗa tun muna ganin abin bai shafanmu yana zuwa a hankali a hankali tun muna ji da za ka ji zamfara ne wajajen birnin gwari ba haka ba ne abubuwan to yanzu fa nan nan rigata kuna jin abubuwan da yake faruwa ku je hanyar giwa me ke faruwa a ƙasar giwa yanzu har abin ya ma abin da ya mana analysis kenan yace tun ana kashe mutum ɗaya hankulanmu na tashi za a zo ana kashe dubbai ma ba mu damu ba kuma yanzu abin da ke faruwa ke sai ka ji an kashe al'umma an zubar da jini amma sun mutane kaɗan ne suke mai da hankulansu kuma su girgiza su ya ‘yan uwa wallahi dole mu tashi tsaye a cikin wannan watan mu tuba zuwa ga ubangiji mu roƙe shi gafara mu kyautata ayyukanmu La'alla Allah Allah subhanahu ta'ala yi mana rahama ya kawo mana ɗauki. ba tarihi ne ke son duba ba saboda ƙwararren lokaci an riga an tashi amma in muka dubi yahudawan nan dama da suka shigo za su yi mulkin mallaka ko ina sai suka raba yadda za su yi a Najeriya sai aka yi ƙoƙarin suka fito da tsari na mene divide and rule a cikinku za su zo su haɗa ku husuma ya ku ya ku ne za ku yi ta husuma su kuma sai su ci gaba da ku kafi tsammani mulkin da ake yi a cikin ƙasarmu muke mulkin kanmu kada ku yi wannan tsammanin ku cin ranku kuma daga waɗannan abubuwa duk shi ya yasa wa'annan bala'o'in kawai suke ta faruwa don haka mu yi ƙoƙari mu koma ma Allah mu tuba mu gyara ayyukanmu sha Allah Allah subhanahu ta'ala zai karɓi tubanmu kuma zai kawo mana a ƙarshe a ƙarshe mukan kawo ziyara aikin da kamar yadda na ce aiki na farko da ƙungiyar ke yi tura malumma don karantar da al'umma na biyu kuma mukan kai ziyara a irin waɗannan majalisi majalisi masu albarka majalisi da ake koyar da al'umma a bisa alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam majalisi da ake sa 'yan uwa su kwankwaɗi sunna ya 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu riƙi abubuwan da malumanmu suke koyar da mu kuma mu tabbaka su wannan shine za mu ci moriyan karatun da malumanmu suke koyar da mu amma in dai za mu zo ne kawai mu samu mu ji karatu wani ma ya zo ne kawai ji karatu din ya samu wata gaba da zai iya yin kwamin kadai a ciki to in irin wannan sauraron karatu ne to mu tabbatar da zai mana amfani ba amma mu tsaya mu koya in muka koya mu koma mu tabbaka. mu kalli yadda muke tafiyar da rayuwarmu muka kalli yadda muke tafiyar da rayuwarmu da yadda malumanmu suke koyar da mu shin yayi daidai da abin da Allah subhanahu ta'ala yake so yayi daidai da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu in yayi daidai muna fata insha Allah mun dace in bai yi daidai ba to ni kokari mu gyara ba zan tsawaita ba muna yi malam addu'a yanda ya dukufa yana koyar da mu Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsa Allah ya sanya albarka a zuriyarsa Allah ya sanya albarka a cikin karatuttukansa wayanda suka zo suka saurari wannan karatu Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsu ya sanya albarka a cikin ilimin da suke dauka ya sanya albarka a cikin rayuwarsu kasan mu Allah muke roƙo ya tsare mu da tsarewarsa dan dukkan in kuka duba alamu cewa da baki ɗaya gwamnatocin a kalamominsu da suke yi za ga cewa akwai abubuwan da in sun furta tabbas kana ganin cewa suna nuna a wani wurin abin ya fi ƙarfinsu haka da za ka keɓe da wasu jami'an tsaron su ma a cikin kalamomin da suke faɗa za ka iske suna nuna kamar abin ya fi ƙarfinsu to bai fi ƙarfin Allah subhanahu ta'ala ba muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ɗauki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa